بسم الله الرحمن الرحيم كباك رحمه الله تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساءات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت تلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيت بها حتى إذا مت انتبهت فكم ذا أنت مخدوء وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى كباني رحمة الله عليه أكو تفت الأيام فؤادك فتا ولم يكن من تقديرات تفت الأيام تلولك فتندروك كفرارو كيف آدك إسون دمولا جمعه أفئدة فتا فتندرولو أنين تلندرولو بيد النصير ولا وتنحتو الساعات واتو لك لسرو كجسمك يبالا فتولا نحتا لسرولو بيد النصير ولا الفتيت ولم كنت مات فتيت المسك wala mu karabanji kuntote komin wo ɓe arabol la sukuwol to ñamin fattahu walama ya telen walla ya fara alfu'ad wala musolomota ala jam'u af'ida al ayyam ala mufradu yawm fatta wala mu telendirolu walla faralolu be danna siruna والنحت ولم لسروت وتنحتون الجبال ولم لسروت nga fofana ko annaht arabol la kawonto a kana fi ilmi sarf walam ka kumolu kafuñoma ke isitu julu na komin nin mo ko la ilaha illallah ako haylala la hawla wala quwwata illa billah ako hawqala wolni ñondole kafole ko annahtu fi ilmi sarf bari mba kotol lajan lugawiyan wala mu leseroti komin sutonin tiloñi ka hadamadiŋ balu lesele ika e hadamadiŋ selendi le fona futata daŋto yena lese watadu kalmanunu saya be lenkala du'a sidikin lenkar toñala saya ka balula be lenkale ala a ka fo yei ya sahi ite nteri ite nkanunti anta uridu mbetele kerekere kanna lenkarula anta ite faw faw min kamma kana mira kombe dole kili kam min titati saya abe dafeŋolu be lenka kanne kaitandi ko abe no kanne ada be tarandi lale bayi da tara nin kamma si hakkiltuwato nin kamma si pariya kamma isaji nina benta ite nimisala nina bente tele fila muru la pour kata bara nyimma bara ko molu dolu nen ba fala nyamin sinin sa malaka rabbi rji'uni mari murundi ولاتنا قطري بن الفجاء المازني الخارجي أكن ينفع سقوط سبيل الموت غاية كل حي وداعيه لأهل الأرض داع سبيل الموت ولم سيصلوا ghayatu kulli hayyin balula bele dawmu walati wa da'ihi li ahli al-ard da'i sayala lenkar lamu duniya be lenkalalti duniya be cew a hadama dimban a jinaban a beyan ban a yiri ban ni a yasara da afin na mati fo sayala sina ka abun da yin ban ko nya da kan wadanda ke ba ko wata dokal manunu saya be lenka kan du'a sidqin lenkar toñala mintenenir lenkart lenkar toñala mati ala aba fala yeyi ya sahi item ntaño mbadin sahi mutarhimolti min asahibi anta uridu nketele kerekere nay lenkarola anta ite fonfon ikana mutakombe modolamaden be fonama araka barin ɗum ŋeje molete momin tuhibbu ersan iɓe manyo kanurin zata khidrin min dala sabat lat al khudur zawatul khudur wala dala sabat lalu kunu nabalwo ɓe nyamin wala mo musolnila dinkirala ikafol e kafowol le ko buntundala kewol nila dinkirala e kafo je ke kundar dol safu ko musu kunda dol safu do e ke kunda batuma men na moolu ye la bonulo ñaalu ye falin a tarta nu ñamin kunu yaabe wo ñama musolu nin kewlu be ka tara ño kan ado bata tan ni nata yasadun na moolu la korda kono i be mo fololu min nu jele ibe tara la bunda la sirin ño debo la walle mu musolte walla ebe waafo la walla walla ila akhiri ibe tolle folo tara la je purun sa a kalamuta ko ŋan na baluwo falin ne ŋan taña falin wayatin na ntolu نقول لتبعهم بكل يا باك أراك نيجي مولتي يتفنن كو تحب عرسا بما نو نور جمعه عروس ذات خدر من مبنتن دالا سبتلاتي أبت الأكياس حكل مالي كنت روكل تلاقها على فتوبونا بتا كنت رنال بي نمالا بتا التلاق ولم فتو بنتا بنيا لبونا كما التلاق البات abani moye muso bula sinya sabanyon do kafala talaqaha talaqan batan la raj'ata fiha wala naya bula sinya sabanyon do ke banyin kafaye ko ite sisifa duniya min natantin mu hakil malu o bulala ite yaje sunkutu merawte yaje sunkutu nyimmate ye sisifala ya muta fewon beyti ite ɓe kirkirlawo min nooma eɓe la noma. hakkilemaalu ye daabo wala kuwotole ye kola diyala i e bortala al akyasu jam o kayyisin anata hadis lam furunto ko kila ko sala a sallam al kayyisu man dana nafsa wa amila lima bada lmaut hanne atara hadise ñilla lumol yala lam fo itandi bar kayyisun solata walla doron ala jam o akyas walla mo hakkilemaalte mo cewunu mowol mo clevariŋolu wolu te duniya kuuto moolu min be fankalama wolu ye duniya kano talay e fan sodola i sisi fa duniya la yewo jolon ne i ñatele lakirala kebañin ka fay ko ŋeta je duniya la ma duniya ma ñoma ite i sisi fa wole la duniya mi alon ko hakkile malu ye kola diya la ma muta muta fenti imaje lanna fen fanate komin alimam muhammad ibni idris shafi'i rahimahullah ye ñin fo ko adalta ka min fo duniya la kuwoto fa in tectanibha سرت سلما لأهلها وإن تقتربها نازعتك كلابها ني جام فتالا يبور تالا أما سيبو ما أنا دون كور ما سيبو ني إكانا تالا إكانا تالا نا ولولي ينغفو إتفوني أصابو عليها كلاب همهن كذابها أفهم دنيا مو جيفولت أكو ما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تجتنبها صرت سلما لأهلها وإن تقتربها نازعتك كلابها وما هي دنيا من كثوفنت إلا جيفة فولو فريو لنك ولا بيان فريو مستحيلة من فلنت أبسون كندي ما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب ولول باكنا hammuhunna wallanutuma yakumu min tiktizabuha ka fanya fanya nyotema ka saban saban nyobulu kola mu duniya kanu lalo keɓa yewol mankoto koyɓe kola wulolu ɓe ñamin min nu yalon koye benta ɓe yamfurin kundo min ɓe tolirin oɓe sunkandi ñawo ñayi tolo ɓe ño fufulala doron keɓa ñin ko fa in tectani baha ni tan i ɓorta o ɓeyan jifo ñin nayi jankitaye sirta silmalli ala inin duniya mool se kana ñuma وإن تقتربها نيسك آثارين نازعتك كلابها أولون سي سبعين يو سبعين يو على دي سلبي كنفا وتدنيا نمو حقلتو كوردال تي مومن إسي سفالال كبان كولا في إتطالبو alma alayin ke kuma moilati tanamu dahra ika jamano be sino wai haka balafa be ye fi ghatitin kirinto kono ite la balwo ya doron فالغطيت ولا موسيس ولا كما كونتي منك كمودول لني بسينولا أبيك كدولولا كميتي إلى جمانو بيبان سينولا بها حتى إذا متن تبهت دنيا ينكونو فنلو مني فاتا لني بنا كنا كميكا نموتا أثرت علي بن أبي طالب من يامن رضي الله عنه كاتتاك نمفك الناس نيامن مولي بسينولا إذا ما تنتبهوا ني لي بنا كنن كبو سينونين ɗawo moɗuɗe fennu jela miyyalon ko iɗe sikarin ato ɓawo mo jamaɗa kerin mo kunda to lakira kowoñin ɗi e lata minna je waɗan ɗoyata moɗol mo hakkille fon tawo kan ɗolɓe jenak o latala aɗu ɓe parire a kamma aɗu ɓe sonnin ko ala e fewa fen fo lakira ko to a soniya kool na koliya kool to a nemolu na a masibol to aɓeɓe sabatirin ne ko anata qur'anu nin sunno to ñamin bar ɗolɓe jeyi wani kafin mu wani lalfe bari mantar layu ala wala ta nemo mariyo fatali a man lamin na wabe kwai lamal alkanan bula wa labarul kuna ta namu dahara ika e jamano sino wai haka balafa wai haka yani wani balafa to kuma wulti ibika e a fon mu waye fayye min kano galiban galiban wai dankar kuma wulti ibika e wa fon mu waye galiban fo momi yalonke a manki kanumoti alwailu huwa alhalaku amma alwaih o fanamu barafato kumolti kafo moye tanamu dahra e ka jamano be sun sino fi gatitin horonto kono way haka balafa be bi hañin duniyañin kono hatta ida mitta fonillu min ni fatan tabahta isina kuni satara kitabu kafalu lampita ida chance di dile la pour dunia duniya jankana fe kana ñimmala bara wo tammitale fakam dha siña jallema anta mahduwon ite munene moti min khida ismu maful wa hatta mata fa jannintum ajmalam la tarawi ite kuninna anha kaba duniya la feri luto ite fan jenken la irawa anha ke fan jam fandala wa hatta fa jannintum ajmalam ɗi a fade duniya e min ke mofolol la wote keleye kawandirat kawandiranti kana tara duniya noma joyyala nin kamma kana e joyyandi e kana tarla borla duniya noma ka bori sula nenew noma i e tasotola duniya ɓe koto sila nenew ka sarabin bi qiya sila nenew mi yalo nin siloyaji nan mano kan aka fe ko jiñalamu ñintin batunga bayndi fonsenmi na fotatama be ka jiide jiijewoto aka do fana jana kotin ki sau fana bayindi ntol de ntol la yan ka faale sila ne new ke ba nyi yin wosi kuma wallal di nyin bayti lulo to taitan dala ko suto nin tilo nyin e hada madin balo nyin cikale e fo ya fitan da daunto ina e kuma sai ka nasi ka nyala diya tala ka sembola waro tala ka wala la tala tala sufoolu be hanin nuwolu be kono kono i kana kori feŋo dolu uh, kumundo la le niŋo min be daa kono a ka jolon ne feŋo dolu be je i bi kana wolu domono bulo ko kori dokuwo dolu la a dalta kamin minnu keno suto nin tilo la kawo saabu inna aljadidaini ida mastawlaya ala jadidin adnayahu lilbila komin ibnu duraid al asdi rahimahullahu rahmatan wasia ay min fo ko suto nin tilo inanata korontula fenkuta kan walamaitatani na senkan senkan na fenkuta kan fesa kotondi walama kumoñin kototi woto duniya baluwo a watolu amo kawa kuwolti amo kawandolti atele kadinni wunu uh, eh, bondi bamborankono keke ŋunumandiŋolti ke bondi ŋunumandi yato keke tamandiŋolti ke bondi tamandi yato keke kambandiŋolti ke bondi kambandi yato kenge kambano ti kebo kambano yato keke ke kanawol ti kebo ni ke kana yato keke fandin ke ke bal ti kebo ndo to keke ke modu ti kebo ni ke mo yato e dindi kaburo kono tuto nin tilolam atulel kafu ka sanji kimel balu ay sanji kiben mo wanda balu o sanji mu suto nin tilol damal ba o sanjo nyimbe talarin eh, sekonol lella ani watolu ani tilolu ani lokolu ani karolu wollel kafata ñome keta sanjoti aya nila fana ko sayade siro kannan le kana ñinala e paneya kamma ayi fatande duniya la ko mali ya bulale aya nila ko sino baman betiya kana ila be ke sinoti sino dola batu min warta yin duniya sinot walam kabur kono sinot komin hatimul asam ayi min fo biri kaya ko ila ñaja da ko sino e kambato mi yalon ko wala warta duniya sinoti woto mo se te sitiye sino kaña eh, komin sukulala ya fo ñamin faman talaba alghala sahira layali nin momin ɓe kotota kuwol ñinola alabatu kuwol to ɗum ma londi kuwol to ma suto sai suuto se ñaaja ye alabato sendi yolondu karan sendi a wato yin na. silan keɓa kanala diyamo tilin kewaye mi kafa kafaye ababacrin fa abubakar la mimma diwnti ban wala abubakar la mimma terti ban Fa Abubakar lammi ya lon eh, ya tambon nan foño kuna ala a yi ayi mo tilin ala bara kita bina kondo konto diyalu min tilin nala ntol nin aboubacar ɓe ɓe kañandin o konto diyalu ñintole ɓawa aɓe tilindin limani amolu bella din mo bela min lafita kayrula duniyani lakir ababacrin ite ababacrin munada ita fara ko aboubacrin Kusa ala taqdiron minti ya Da autuka nfelenti ilenka ŋe kili law ajabta nin kono ye dankun nin a ya taranu ye dankun na kili la ŋe kili ila ma fihi hazuka ila ni ko min to nke kili wala kan me kili kukan min mu ila tora kuti duniyani lakira me kili kukan min mu ila komatati duniyani lakira nke kili kula kan min mu ila ni sotota min mu ila tati law aqalta tare ka lenkarla la kumomoy natare ka kumomoy ila ilmin kekili londola kan e musaryo londoti takunu ibe kala bihi londo min sabula imaman nyaton koti kambatu moti noma moti almamoji be salo kono haramoto na aro orkonta molbe orkon na wulta mobe wul kuli nin momo ya sawando ila salo ti nyato londo ka moke almamore yo almamiyani أبا تلارن تلادا فلا إمامة في الدين ولا تلادا سبا الإمامة الكبرى ولم بانكو كياتي الإمامة في الدين ولم كك الدين ناتون كوتي كم شيخ سام بن تيمية والبنيامين الإمام الشافعي الأئمة المسلمين عبد الله بن المبارك عن سفيان بن سعيد الثوري سفيان بن عيينة العوزاعي مصرخ بن العجدة أئمة السلف ولكافل لك الإمام kanto ya almamiyañin soto dinol la londole la alabatole la ala nomole la fasaru a imma e labanta ke lallume baluti min no mol ke yakayla mol ka bule noma ila e kuma kan to kame albani be nyami rahimahullah aji be duniya be nim mol ka fata nyoma hadisa ko de ka fa sahaha wal albani wal dolo albani ma wuludo londole ya tinna ke no to nyama londole kam mo ke wa nyama yimfi samantaya min be ñillallume baalu balanke fo amanke ko yasoto ila dañale la sokoye sa soto i dambewole la yasoto minna wole mo mudarasatu kitabillahi wa hadi rasulillah ka ala la kitabo karan anin kilala sunno sallallahu alaihi wasallam londo ka mo kewolati akeka almamoti imamatul kubra wala folan banko presida yaati komin khilafa be ñaani anin ñin presida yaal min be kerinten إمامة في الدين كما ابن تيمية البنيان على جعلناه أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون الإمامة في الصلاة ولم كتمموا رنياتك سلندي لندو لك أصاب وباو كلا كلكو ليا أمكم أقرأكم لكتاب الله أو يا أمكم أقرأكم من القرآن والبيت وستنبال نيار أم على كل حال لفتك ميتا لجا ولمو لندو بكلا المامو التمطان minna maro mulu ba noma la kuma albani la tasfihu na la tarifu mulu ka noma fere tebulu fese bula noma inna haita ni ko mulu ya labula isabula wa in amarta ni ko ya lake sake londo hanni ni man yoje ila fo doron ko nyina mi sake sabala lume kar ko tana imam shafi'i ko tan ne imam malik ko tanne abu hanifa ko tanne ahmad ko tanne dinne ini wolnana man yoje bari yele ya maro noma i janfata fatandiro ñinna tumame a ɓelo londo kan wayajulu a sewularo ke jala walema sewuraro ke ma bi aynika min ɓe mura min ɓe ñakan min gesaha murarawto ñaɓura min ɓe ñato aye ñamuta ibka to ñasilo jeno ibika londo jeno londo ɓe wale wurara i ñakan aɓamume wurara jeto wayahdika tariqa abe kannan la silo walawna idha dalalta ni filta abe tilo tan wa tahmilu minhu fi nadika tajan wa tahmilu be dunuro ebe cikaro kela minhu kabo londo to fi nadika ila banta baltu jam'uhu nawadi tajan sani kabawna jam'uhu tijanun wa yaksuka aljamala abe la bunya fanola idha arita ni fetota londo ka dibobon ni mo nyakan ake londi kanna silo kan ake mario aka sani kaban ke kunwoto ake sitindi bunya fanola nin ayatara ite mario kense yada bunya bunya alaka sodo minna moye bo dambe bakono kabila bakono miyalo ka muru lonta fen sotola kabira bankoto kabira asate tiyato ilonta londola ilonta ilonta kujama alla kafole alhasabu wan nasaba ni tamari kense ya ta wala ni londo so do morse buleno anin foro ya be wala nyama nin jom muti londo so do forol se buleno bawon be ngalon ne muslimi ala tarihu be farin jon le laminu ya lon ko ye londo kafu nyoma forolu bulati noma man se kewli ye lamo yila mol tute noma ijama ballem min ya lon ko jon ne muti ado qisam ya ala tambita عبد الملك بن مروان عن الإمام الزهري رحمه الله تيما للمول ياناتي لكتاب الكون مصطلح كتاب ثم من ناكاي من أين قدمت قدمت من مكة قال ومن سيد أهلها قال عطاء بن أبي رباه قال أرى من العرب من الموالي قال من الموالي فقصة دانت جامي جمل للمولنا بالت والفيتو يا تي فيتو تلبونا كنت كولتو يبونا فانو ستيلا imanke dambe titi imanke forolti imanke nafultilti imanke kantiɗuti sokeseke kantiɗinti barin don ala bunya buña londo sabla annen jowon lelmiti wala tana ko yaksukal jamala asesitindi bunya fanola ida arita ni feto.